Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Za mu dubi wani bincike da masana a jami'ar Pittsburgh na Amurka suka yi akan cutar kanjamau ko kuma sida. Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi. Kuma albarkacin wannan wata na Ramadan za mu dubi muhimmancin zaman lafiya. da warhaka. Isra'ila da Senegal sun gyara hulɗar diflomasiyya tsakanin su da ta katse bayan da ƙasar ta Afirka ta yamma ta haɗa kai da wasu ƙasashe wurin tallafawa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wajen da gine-ginen da Yahudawan ke yi a yankin Falastinu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall a Liberia a wurin wani taron ƙolin ƙasashen ECOWAS ko kuma Sediyawo. isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta maido da ofishin jakadancinta a ƙasar senegal wanda zai baiwa isra'ila daman zama mai sa ido a ƙungiyar tarayyar afirka ta au senegal da new zealand da malaysia da kuma venezuela ne suka tallafa wa kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na watan disamba wanda ya buƙaci isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukanta na mamaye yankin da falasɗinawa ke kyautar zaton cewar zai ƙaru a cikin ƙasarta mai cin gashin kanta Netanyahu ya sauya matsayinsa a kan Senegal da New Zealand, amma ya ce Isra'ila har kwanan gobe ba za ta yi hulɗar diplomasiya da Malaysia da kuma Venezuela ba. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan harin da ya sanadiyar sarar rayuka da yammacin shekaran jiya Asabar a birnin London, inda mutane bakwai suka mutu wasu 48 kuma suka jikata. isis ta bayyana daukan alhakin kai wannan hari da jami'anta na birnin london suka kai a shafin ta na labarai ta yanar gizo wato na amak direban wani wata babban motan daukan kaya ce ya afkawa masu tafiyar kasa a babban gada na birnin london mutane uku da suka sauko a cikin motar sun soke mutane da dama da ke cin kasuwanci a wurin sakataren harkokin cikin gidan birtaniya amber rood ya faɗa a jiya lahar cewar 'yan sanda sun kyautar zaton mutane uku da suka harbin su kaɗai ne suka kai wannan harin amma dai 'yan sandan sun gaggauta bazuwa suna farauta ko kila za a samu wasu masu hannu a wannan harin tuni dai aka kama mutane goma sha biyu tun daga daren asabar din ya zuwa yanzu gwamnatin birtaniya ba ta shirya ɗage matsayin barazanan ta'addanci a cikin ƙasar daga matsakaici zuwa mai tsanani ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata duniya ta daina yin amfani da siyasa a wurin yaƙi da ta'addanci ya yi nuni da mummunar harin da aka kai a birnin london ya sabunta kira ga kotuna da su tabbatar da umarninsa na hana ƙasashe guda shida masu yawan musulmi shigowa amurka a furce-furcensa na shafin twitter shugaban na amurka ya yi alkawarin taimakawa burtaniya kuma ya soki magajin birnin london da ya ɗauki matsayi mai tsauri a kan yaƙi da ta'addanci trump ya faɗa a jiya lahad cewar ya kamata mu daina sa siyasa kuma mu mayar da hankali akan aiki na tsaron al'ummanmu ya ce idan muka yi wato kaifin tunani idan ba mu yi kaifin tunani ba wannan al'amari zai ƙara ta'azzara ya kuma yi wato ya kuma yi wargi ga magajin birnin london sadiq khan wanda aka zaɓe shi akan wannan mukami a bara kuma shine musulmi na farko da aka zaɓa a matsayin magajin birnin mafi wato girma a cikin ƙasa ta yammacin duniya. Babban jam'iyyar adawa a Cambodia ta taka rawan gani a zaben ƙananan hukumomi a jiya Lahadi wanda ke yin barazana ga Prime Minister Hun Sen da ke rike da mulki. da yake sanar da sakamakon zaben majalisar dokokin kakakin jam'iyyar adawan yim suvan ya ce jam'iyyarsa ta lashe ta lashe kashi 46 cikin 100 na yankunan da aka kada ƙuri'an wanda ya yi sama da kashi 30 a cikin 100 da ta samu a zaben ƙananan hukumomi a shekaru biyar da suka shuɗe. Sobani ya faɗa a wani taron manema labarai cewar wannan wata gagarumar nasara ce ga jam'iyyarsa ta Cambodia National Rescue Party. Wani dandalin labaran gwamnatin ƙasar ya ce sakamakon da suka fara fitowa na nuna jam'iyyar adawan ta lashe kashi ɗaya cikin uku ne na yankunan da aka kada ƙuri'a a ranar 25 ga wannan watan yuni ne za a bada baki ɗayan sakamakon zaben a hukumance jami'ai a pakistan sun ce sojojin yaƙi da ta'addanci sun lalata wani wuri da ake zaton babban tungar 'yan ƙungiyar isis ne a yankin kudu maso yammacin ƙasar inda aka kashe gagarumin wato 'yan ta'adda goma sha biyu a wata sanarwa da sojoji suka fitar a jiya lahadi na cewar samami da sashin tattara bayanan sirrin kasar ya auna inda 'yan bindigar suka ɓoye a lardin maston mai yawan tuddai a cikin gundumar balochistan kana an yi musayar wuta na sama da awa biyu inda aka raunata sojoji guda biyar ciki har da manyan hafsoshi guda biyu 'yan ta'addan sun ɓoye a cikin duwatsu suna tsara dabaru da kuma shirya ayyukan ta'addanci a balochistan sanarwar sojojin ta kara da cewar wannan aikin da ya nasara ya dakile ayyukan 'yan ta'addan a cikin gundumar musamman a babban birni kuita waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka masana kimiyya jami'ar pittsburgh nan amurka sun kirkiro wani sabon bincike da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan da za su kawar da kwayar cutar kanjamau daga jikin wanda ya kamu da ita jinyar da ake bayarwa yanzu suna rage yawan kwayar cutar a jikin mutum zuwa matsayin da ba a ganin su duk da haka wasu kwayan cutar kanjamau kan ɓoye su yi lamu suna shirin sake kunno kai idan mutum ya daina jinyar da yake yi Abokin aikinmu na sashen Turanci, Joe Kapua, shi ne ya tsara wannan rahoton. An samu ci gaba sosai wajen jinyar kanjamo domin kuwa da can duk wanda ya kamu da cutar tilas ya rika shan kwayoyin magunguna har talatin a kulle yoman. Al'amarin da ke tattare da aibu. Sai ga gashi kwanci tashi aka ce ba wuya wajen Allah yanzu duk mai fama da cutar kwayan magani ɗaya kurum shi zai sha a rana. To amma a yayin da magungunan jinyar kanjamau suna sa duk wanda ya kamu da cutar ya gudanar da rayuwarsa kamar na kowa har yanzu babu maganin wannan cuta. Kwayar cutar kanjamau kan oye ne cikin ƙwan halittar da ke kare bani adamu kamuwa da cututtuka da cikin ƙwaƙwalwa da kuma wasu fannoni na jiki. sannan kuma sai an yi gwaje-gwaje masu tsada na tsawon makonni biyu kafin a sami sakamakon gano kwayar cutar a jikin wanda ya harbu da ita sai gashi yanzu kuma masana kimiyya a jami'ar pittsburgh na amurka sun kirkiro sabon binciken da za a gudanar cikin sauri kuma babu tsada da ake kira tza wannan bincike kan gano kwayar halittar kanjamau a cikin mujallar kiwon lafiya ta nature medicine aka wallafa sakamakon wannan bincike. Haka ne, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da da rashin yi a saurari wannan waka ta cutar kanjamau. zaɓe mu don mu kare kanmu Allah ya taimake mu shawara gare ni zo ku ji bayanin kan jama'u ciwon ya zama fama sai ku rage yawo guri na fafa in ka dangwale shi ka rasa lasa kai da yan uwanka sai ku yi ta fama to fa yau zalama ta zama yawa ka baro iyali nan ka rabauta in ka ga mata sai ka yi ta faman cewa sanni mai kira na me zaka bani gashi ina sauri waya ta bakati zani in yi shampo mai na na kare an koya same ni bani da ko sisi sai ce ki share in batun kuɗi ne nawa ne zan baki kasa america na zuba shari germany switzerland duk ina da jari lamba kamfaninmu an hada da zero madalla lokaci ya yi da Salihu Garba zai gabatar da da rashin tai. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Masu sauraron mu maraba da shirin da rashin ta yi, wanda ne Salo Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Yau za mu karkata mu zuwa bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Filato inda aka nuna abubuwan da matasa suka sarrafa. Ga abin da shugaban makarantar da ke koyas da harkokin kasuwanci da ke Jos, Ezekiel Gomos, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bikin ya faɗa. Eh, wannan wato dandali ne na yan kasuwa kanana wato mutane da suke eh, kasuwanci da kerawa da ababen eh, jari gaba daya na muke ce da da turanci small and medium enterprises kenan an sa an cire wannan dandali ne su zo su nuna abin da suke da shi kuma su nemi taimako daga gwamnati fannin kamar bank of industry wato bankin ba da rance na masana'antu da bankin agriculture da su itf da duk wannan agency na federal government suke taimaka ma masana'antu to suna ka tara su aka hada su a nan aka ce to su zauna tare su ga me ke damun kananan eh, masana'antu me damuwanku kuma ga wayan nan agency na federal government din ya za su taimaka muku in kun ji ba an baza abubuwa da yawa da muke da shi Allah ya abrukanta da plateau da shi daga na gona da na kira kira da kirawa yara ma suna kira har wani yaro ma kira tractor duk ga sunan dai muna gani Wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, ta kasance a wurin bikin ga kuma abin da ta tsinto mana. To me kake kerawa? Eh, a zuwan mun nan ba zuwan kanmu bane mun zo mu wakilci kasuwan mu ne. Akwai abubuwa da dama wanda muna yi, wanda idan ki gashi ya gane miki zan iya faɗa miki wasu wanda gashi wannan da abin da ke gani oven ne wanda za ki iya baking din cake da wasu abubuwa wanda shi wannan oven din mun sa shi ya zama za ki iya amfani da shi da gas ko kuma ki amfani da risho ko kuma ki amfani da gawayi duk zai muke amfani ya depending ga yadda abin da kike bukata wannan kuma popcorn machine ne wanda ake yin gurguru wanda ake ana yin shaka da dama gurguru da abubuwa wannan kuma abun baking din cake ne ya danganta size by size zaki yana da yawa haka wannan kuma abin da kaji suke shiga ciki su yi kwai ne wannan kuma abin abincin kajin su ne can ga gwangwanaye wanda ake sarrafa a yi biredi da kuma su gwangwanayen kek da kuma abubuwan kofa wanda yake iya sa kofa ta budu da sakata wanda dole sai da shi za a yi kofa a gida da dai sauransu dai duk da dama duk muna yi wannan dai at least kaɗan ne muka. to me me ka kera to anan mun kera tractor ne tractor noma ake ana amfani da shi a yi noma ana amfani da shi kuma a yi shukin dankali shi tractor kuma za a yi amfani da shi a yi girbin dankali da shi to wani zai yi mamaki ya kai ka kera wannan tractor eh to wannan kerawan mun nema karafuna ne a kasuwa mun zo mun yayyanka su zuwa shapes da sizes da muke so sai mun hahada su tare don mu kera wannan tractor su parts kuma da za bara mu iya kera da kanmu ba mun siya daga kasuwa sai mun hahada su kamar misali su taya da su injin din a yanda muke yanzu ba mu iya kera ba so mun siya su kawai daga kasuwa sai mun hada su tare to amma lokacin da kake shirin kera wannan me kake burin cimma eh to mun shirin mun shirin wannan abun nan don mu tamake manoma masu noma suna noma da hannu sosai kuma gaskiya muna neman da zamu rage musu wannan wahala wani manoma zai so ya shuka hasi babban gona amma don shi kadai ne bare yayin duka ba so muna neman yanda mutum daya zai yi babban gona kuma mu rage mashi wahalan nan to gashi ka zo wajen wannan baje koli me kake niyan cimmawa a nan gurin eh to yanzu dai mun zo nan don mu nuna ma duniya ga abun da za mu iya yi kuma ga inda za su iya taimake mu eh, sunana abubakar shu'aibu abdullahi narkuta ma'aikacin baduku a da can kamar yadda aka sani abin da ya shafa fata shine a yi siddin doki ko a yi walki ko a yi salka wato kamar zabuwa na ruwa kenan mm-hmm. da kuma da kuma kayan ado na rawa da sauransu irin raca da lage mm. da kuma tsirkiya da dauran eh, abubuwa haka da irin na da kenan wannan mm. to kuma abin sai yana ci gaba idan har ana iya leather jackets lokacin turawa da musamman da ake zuwa eh, turawa da suke najeriya sosai da a ana musu leather jackets ana jacket din fata a yi musu wando na fata a yi skirt skirt na fata fatari mm. mana yi mm-hmm. na fata mm-hmm. to abin da ana samun ci gaba kuma idan ana yin takalma mm-hmm. takalmi kowane iri ana yi mun yi da yawa a gurin kuma sai yanzu idan masu polo masu wasan polo su ma suna ana musu nan takalma to a to a cikin ƙarshen duk wannan ci gaban ya zama har ana iya yin sassan jikin mutum yanzu ana yin kafafuwa ana yin hannaye ana yin eh, har kunne ga shi wannan kenan mm. kunne muna yi wari ɗaya ko dubbin mm. duk ana yi ko kuma gaba gabar yatsa kin ga wannan kan yatsa ne ma kawai dan farcen dan nuna ne na hannun hagu in ka yanke to me shi shi ba zai hakura ba eh shi ma in so ke eh, in ya ware yatsun sa a gansu goma su eh, duka cika ko eh, eh to ne isa akai masa wannan mm-hmm. to kuma muna yi daidai kala jikin mutum tun da fata muke rufewa da shi mm. cikin dai akwai robar da karfe da aluminium pen ya danganci irin mai amfani da shi irin girman jikinsa mm-hmm. in mai nauyi ne sai to ya to ana sa karfuna da sauransu ciki wanda ya nauyin su yana nan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsohu da sauransu to haka to har zama ana yin kamar ce hannaye kuma ana yin hannu wuyan hannu ne a tsu ne a ya tafi hannu ne babu iya gwiwa hannu ne babu a in ma babu kafada kwata-kwata mutum shalma ne an yanke gaba ɗaya ya zama shalma babu kafada duka kwata-kwata to ana iya fabriketin kafadar ana yin kafadar kuma sannan sai a yi hannun a yanar jikinsa kuma in ya saka isa riga ka ba ki ga ɗaya gefen ya tasa ba za ki gan shi ya level square ɗin da mutum yake daidai square ɗin kallon kafaɗa da kafaɗa mutum za gan shi tsaba tsaye insha Allah to haka muke ta yi cikin wannan cikin gode Allah kuma abin kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu ba ba kayan waje locally material din local material din fatu kenan eh fatin da robar roba ce kawai kuma kuma robar ana yi ta da akwai kamfanin roba a yanayin Kano da suke sol din takalma fatin na na akuya ne ko na saniya ko dai ai ba fatin da amfani ta anan ne ana fatin fatin awaki da shanu da raƙuma har fatin kwari irin su mesa kada eh, guza damu da sauransu duk mun amfani da su ana hmm. eh. to zai ga guraren buɗe ido da yawon buɗe ido to har ma'aikata fatan nan ta hannun kusa mm. eh, a gargajiyance ake a jeme fatar a gyara ta a ta kalar da duk ake so mm-hmm. kuma a sarrafa aikin duk ake so a ita mm. a yi jaka ne a takalmi kuma sannan har ta zo zamanin mai yin kafa yanzu mm. da hannaye to ke ji duk da ake da alaka da harkar fata da jeme ta da sarrafa ta sun jaji wannan kenan sai kuma nan ƙasa gida hakika gwamnatocin da suka wuce kafin wannan sannan anan kuma gida filato an ba wa wannan kamfanin bronze medal mm. eh, tagulla kenan ko eh. Eh, an bashi lamba ta tagulla saboda inda yake ya zakara a ainihin harkar abubuwa na fasaha da za ka zauna ka zauna a zaune ka kirkiri abin da mm. zai burge mutanen duniya kai da kanka ba ka je makaranta ko ka gani a takarda tsohon tarihin kakanni da a'a Allah ya sako maka ilhamar kai a mm. to kawai to na abubuwan to kafa nan takalman nan a kafa da hannaye kusan shekara sha takwas kenan eh amma a cikin yaya da ainihin jikoki ni abubakar ni allah ya ba bayoyin haka mhm. ni kaɗai nake yin kafan nan da sai yara da nake koya yanzu kanne mhm. da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abin mhm. eh kuma hakika ina da dan challenge din yan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu mm-hmm. saboda ina da matukar wahala mm-hmm. in na kama kafa sai in kwan uku nayi mm-hmm. to wani sai ga ware takalmin safiya biyar shida goma ya karbi kudin sai menene wannan wahalar banza kawai kuma kuma kama kana fatan Allah ka wani kasa da fatan matasan da ke sauraron mu za su zabura su kekiro abubuwan da su ma za su yi sayarwa domin samun dogaro ga kai zainab mun gode A madadin da waɗanda kuka je murayensu da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka daidaita mana sauti, ni Salo Garba ke maku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Tunda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau.

mai magana aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malamfashi yana kira ga gwamnatin jihar kaduna alal hakika irin wannan abin da bawan allah yake yi muna dai ba ta shawara ne irin wannan abin da bawan allah yake kokarin ya isar da bayan allah talakawa a jihar kaduna to tsakani da allah ya kamata a ce yana barin irin wannan yana gudana ga talaka saboda ita ma ya kamata ta tashi tsaye da taimakawa talaka saboda harka ce ta siyasa yanzu idan ba a samun wannan ana samun ana samun wannan ga talakawa wasu suna mitsuwa tsaye suna taimaka talakawa ya za a gane ya za a talakan Najeriya talakan jihar Katsina ya gane ana siyasa wannan shine abin da ya kamata a ce ana barin ba kamata ana tattakurawa ainihin irin waɗannan bayan Allah masu kokarin isar da wani sako na alhairai ga bayan Allah ba ita ma ƙoƙarin za ta tashi tsaye ka taimaka bayan Allah Assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malam waje. Ku huta lafiya. Na gode. Assalamu alaikum. Ni ne Sani Makanike kafin mata ke karamar hukumar Gantuwa a jihar Bauchi. Ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi da taimaka da mutane maganan takin zamani. Don jami'an fa ya kama a taimake mu kamar yadda Allah ya taimake ta. Sabo daga Sani Makanike kafin mata ke karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Suna nan Lallami Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira da dan majalisar jiha shi Lallami eh, Bako. Da don Allah don annabi da Allah ya shigo jama'a. Da ya danna gudu gudun da yake yi ba zai fice shi ba. Ina kira da shi ya dawo ga cikin jama'a sun a tafi tare da shi yana kai ya zarge. Shawaran da zan ba shi kenan ni ne Lallami Joja Kadara jihar Niger Nigeria. yanzu kuma sai muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki albarkacin wannan wata na azumi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sunana malam usaini inusa a ƙasar kamaru da haka da yan uwa dole ne mu koma mu ga mu fuskanci wato rayuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda manzan Allah ya yi rayuwa a ƙarƙashin kafirai da kuma munafakai da sauransu babu abin da ya tabbatar da annabta na manzan Allah sai dan san zaman lafiyan shi da kuma san lumana da kuma komai ya mai da shi ba komai ba ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsaban san zaman lafiya da son a zauna lafiya kafirai da basu taka rama balle ya karya suka ta masa da hankali kan cewa ba zai shiga garin maka ba amma manzan Allah saboda ya fi kowa son zaman lafiya ya ce ya yarda amma sai yana so su ba shi lokaci yaushe suke so ya zo ya shiga saboda haka in ban da son zaman lafiya babu abin da zai ka haka manzan Allah ne kuma kasar ta sace yana da iko ya abin da ya ga dama yana da wannan dama inda Allah ya ga dama sai ya aiko mala'iku su kwashe mutane su juya su amma manzo Allah saboda san zaman lafiya kuma ya nuna mana komai in an bi shi a hankali za a yi nasara ya nuna musu cewar ba karfi suka fi shi ba amma saboda lumana da kuma maslaha da kuma irin zamantakewa irin ta manzo Allah manzo Allah ya amurce wa makafurai irin abin da suke so saboda kawai a zauna lafiya har lokacin da sayyidina Umar sai ya ɓaci sa ya tashi sayyidina Umar ya ce ya ma'aikin Allah ya za a yi mu zo za mu shiga kasan Allah da annabi a ce ba za mu shiga kuma mu yadda mu koma da baya ma'aikin Allah ai gara mu duk abin da za mu yi in mutuwa za a mutu sai mun shiga saboda haka manzon Allah ya taba kafadin sayyidina Umar ya ce masa ya Umar ba lokacin yaki bane akwai lokacin da Allah zai kama mana nasara a manzo Allah ke cewa iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba manzo Allah ke nuna masa na Umar cewar kakka damu lokacin da za mu shiga maka cikin jin daɗi da annashawa da nutsuwa yana zuwa ba lokacin sa bane yanzu tunda sun ce ba za mu shiga ba mu yi hakuri mu koma shekara na baɗi ma zo mu shiga saboda haka dai wannan manzo Allah yana nuna mana cewar babu abin da ya kai zaman lafiya da kuma maslaha jin da wato jin daɗi a rayuwa Allah ya sa mu dace ga takaitattun labarai kafin mai sallama. isra'ila da senegal sun gyara hulɗar diplomasiyyar su da ta katse bayan da ƙasar ta afirka ta yamma ta haɗa kai da wasu ƙasashe suka tallafa wa ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda ya allah wadai da gine-ginen da yahudawan suke yi a yankin falastinu prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya gana da shugaban senegal macky sall a liberia a wurin taron koli na ƙasashen ecowas isra'ila ta ba da sanarwar cewar za ta maido da ofishin jakadancinta a senegal wanda zai bai wa isra'ila daman zama mai sa ido a kungiyar tarayyar afirka ta au kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai mummuna harin nan da ya yi sanadiyar hasarar rayuka da yammacin shekaran jiya asabar a birnin london inda mutane bakwai suka mutu kana wasu 48 kuma suka jikata isis ta bayyana hakan ne a wani wato shafinta na labarai na yanar gizo na amak direban wata babban mota ne ya afkawa masu tafiyar ƙasa a babban gadar birnin london mutane uku da suka sauko a cikin motan sun soke mutane da dama da suke kasuwanci a wannan wuri sakataren harkokin cikin gidan birtaniya amber road ya faɗa a jiya lahar cewar 'yan sandan sun kyauce zaton mutane uku da suka harbi su kaɗai ne suka kai wannan harin amma dai ya ce 'yan sandan sun gaggauta zuwa suna farauta ko kila za a samu ƙarin wasu da suke da hannu a wannan harin tuni dai kuma aka kama mutane goma sha biyu tun daga daren asabar ɗin babban jam'iyyar adawa a cambodia ta taka rawan gani a zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jiya lahadi wanda ke yin barazana ga firayim ministan ƙasar hun sen wanda ke rike da mulkin ƙasar masauraro sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin cikiya da ilimi garkuwar ɗan adam wanda yusuf harande zai gabatar a halin yanzu kwajin mai ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya This program has come